أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبركاته الله كام يوم أشرين دترى قوتا بالحجة هجرة أن صلى الله عليه وسلم لبولاية دريه إلى أربعين كما يوم تلاتين قوتا تقص ميلادية لبولي لقوم الشاترى وأن مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلة رحمة الله عليه ومن شي قبل قراءة حديثي نماكو ماكو وتشل كافم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح na babban malami al'allamatul muhaddis ahmad ibn ahmad ibn abdul latif al-zabidi alaihi rahmatullahi ta'ala wannan zai zama majalisun mu na 39 majalisi na 39 muna cikin kitabul ilmi babu fadlil ilmi babun da zai yi bayani akan falalar ilimi da kuma kamanta shi da nono yadda nono yake da tasiri a jiki to haka ilimi yake da tasiri a kwakwalwa da ruhi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأغردي يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم وأن حديثي وأن بابي الإمام البخاري يقول لا شيء أتسنسي البخاري كما العلامة الزبيدي رحمة الله عليه يتبتد شيء وأن مختصر في الناس باب الذي بياني أكم فلدر إذن akwai babubuka da yawa da suke bayani a cikin da kitabul ilm ne akan falala ilimi to amma dai nan al-Imam bukhari rahmatullahi alayhi ya kulla shi domin ya nuna falalar ilimi ta musamman falalar ilimin nan da kuma yadda ake ganin ta a aikace ga wanda ya siffanci da ita shi yasa suke cewa ilimi wata sifa ce da take bayyana ga wanda ya siffanci da ita baya buƙatar a ce sai an yi bayani kansa idan aka ce al'alim masani mai ilimi to ilimin ana son a gan shi a aikata a tare da shi shi sa suka ce al-mazkuru kama huwa wanda ake ambatan shi kaman yadda yake to babu fadlil ilmi babu da zai bayani akan falalar ilimi magabata suna cewa man adraka al-ilma fama fatahu ayyu shay' ومن فاته العلم فقد فما أدرك أي شيء من أدرك العلم فما فاته أي شيء دون ليس علمي تباع بجرسة أما ومن فاته العلم فما أدرك أي شيء وان kuma ya rasa ilimi to bai samu komai ba da abin da ya sama ba shi da amfani ba da tasiri to shine ilimi عن ابن عمر رضي الله عنهما دق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بابا قم بني شي ما من سنشي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين دق شمتا سا صحبا النبي صلى الله عليه وسلم wanda annabi sama ya rasu ya بس basu kai shekaru ashirin ba yana ɗaya daga cikin marwaita hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama na gaba والمكفرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر da an ce abu huraira to sai abdullahi dan umar a yawan hadisi haka kuma fiqh eh wal bahu awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatul hadil aba fatawa yawan fiqh sayyiduna abdullahi ibn abbas shi yafi yawan fatawa sannan umar sannan ɗansa sannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha Abdullah ibn Umar musnadinsa eh, kaman yadda Baqi ibn Makhlad a cikin musnadinsa ya tabbatar masa hadisansa yana cin waɗanda hadisansa suka suka fi hadisai dubu ɗaya hadisansa wanda ya ruwaito daga annabi sama da ka sun fi dubu ɗaya to shine riwaya yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cewa baina ana da'imun kwatsam kawai ina bacci ucitu bi qadahi labanin sai aka zo mini da wata ƙwarya ta nono ƙwarya akwai nono a ciki fasharibtu sai na sha nonon hatta inni harar riya ya hudu fi absari hatta da naga damshin nonon ya hudu fi absari yana fitowa a kumbuna na wannan alama ce ta ƙoshi ya sha nonon nonon ya kai masa ko'ina ina a jikinsa har sai da ya ga alamar damshin nonon ko kuma alamar maiƙon nonon a jikin kumbunansa ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب دجنن نجم شاع نقوشي سينا با سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضلي رجوور دنشا فضل الشيء بقيته أنشي فضل الشيء أنا نكون صورعتي قالوا سيسكتي فما أولته تو يا ما أيتم ألا مي فتر وانا مفركين مي كفتر وانا مفركين دقيق قال سيتي العلم ilimi na fassa, wato na sha ilimi na ƙoshi da na sha ilimin kuma sai na ba sayyidu na umar bin al-khattabi radiyallahu anhu saura wannan hadisi akwai fiqhu a cikin sa na farko dai isbatu ru'ya akwai mafarki ana tabbatar da mafarki amma ba kaman yadda wasu suke mu'amala da shi ba sun sha mana bayani akwai akwai waɗanda daga cikin daga cikin mutane akwai wanda ba su yadda akwai mafarki ba kaman falasifa su ba su yadda akwai mafarki ba suna da wata fassara da suke ba mafarki sannan mafarki kala uku ne akwai ar-ru'ya min ar-rahman akwai ar-ru'ya min ash-shaytan sannan kuma akwai abghasu ahla ar-ru'ya min ar-rahman wani abu ne Allah ta'ala yake sanye ma mutum bishara da shi sai ya kwanta bacci sai Allah ya nuna masa a cikin mafarkinsa wannan ar-ru'ya min ar-rahman ce mafarki da Allah ke sawa ke wakala wani mala'ika ya zama yana kula da wannan annabi sun ya ce annabta ta tsare amma dai mafarki na nan kuma manzal sun mai faɗi cewa mafarki wani kashi ɗaya ne daga cikin kaso ashirin da shida na annabta wato ana ma annabawa wahayi ta hanyar mafarki su kuma bayin Allah na gari ana musu bishara ana musu ilhama ko a musu tahdisi ta hanyar ne ta hanyar mafarki annabawa wahayi ake musu wanda ba kuma annabi ba mutumin kirki salihi sai Allah masa bishara ta hanyar mafarki sannan sai akwai arru'ya min ash-shaytan mummunan mafarki kenan wanda mutum zai zo ya firgita ya hargitse hankalin shi ya tashi ya ga an biyo shi da wuka ko ya ga an biyo shi da bindiga ko ya ga wuta na cin shi ko makamancin irin wanda sannan akwai abghasu ahlam abghasu ahlam shi ma daga shedan yake to amma abin da ke faruwa da azghasu ahlam yaye yayan mafarki wani abu ne mutum ya tasa shi a gabansa yake tunanin shi shikenan da kwanta mafarki sai ta ganin abu kamar misali mutumin da ya balaga ne bai yi aure ba in ya kwanta sai ya tarawa da wata shine dalili to kaga su ne waɗannan annabi sun karantar da mu yadda ake mu'amala da mafarki idan mutum ya ga mafarki yana kwance abin da ake bukata a gare shi idan mafarkin nan na alkhairi ne to ya roki Allah madaukakin saki ya sa wannan alkhairin ya tabbata sannan na biyu idan mummunan mafarki ne sai mai ya umarce mu da mutum yayi qul huwa da falaki da nasi a bangaren sa na dama a bangaren sa na hagu ya tattofa sannan kuma ya canza yanayin kwanciyarsa idan yana kwance ta bangaren dama ne ya juya ya koma bangaren hagu idan yana kwance ta bangaren hagu ne ya juya ya koma bangaren dama sannan kuma kai ya ba kowa labari da safe ko kuma idan ya farka kai ya ba wani labari sai dai idan ya san akwai wanda zai fassara masa masanin fassarar mafarki ne to anan an yadda ba wani labari amma haka nan ba a san mutum ya zo ya mafarki ya zo mummunan mafarki ya zo yana ba da labari akwai riwaya ta hadisi da ta zo ma in son samu ne mutum ya tashi ya yi alwala ya yi sallah domin wannan mafarki da ya gani mummuna Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga faruwarsa a aikace to waɗannan su ne ladubban mafarki to hadisin ya tabbatar mana akwai mafarki sannan na biyu akwai tashbihu al'ilmi bin laban kamanta ilimi da nono malamai suka ce mecece kamancece ne yadda ke cikin nono da ilimi ilimi wani abu ne da yake haske shi ma nono haka yake wani abu ne mai haske sannan ilimi wani abu ne da yake da ƙarfi a ruhin mutum da kuma ƙwaƙwalwarsa shi kuma nono shi ma haka yake da ƙarfi a jikin mutum yake gina jikin ɗan adam tun daga haihuwarsa a matsayin ɗan karami har zuwa ya girma nono yana kunshe da ƙwayoyi masu ƙarfafa jiki kuma su ba da lafiya da yawa wanda likitoci a can da da har yanzu sun tabbatar da haka shi yasa ka ga wani zubin za a ce mutum ya sha wani maganin musamman irin magungunan gida ta ce sha da nono to an kamanta ilimi da nono yadda nono ke da haske to haka ilimi yake da haske yadda nono yake gina jikin ɗan adam to haka kuma ilimi yake gina kwakwalwarsa da kuma ruhinsa da ilimi kwakwalwar mutum take cetuwa da ilimi ruhin mutum yake cetuwa ya zama yana da aƙida sahihiya ya zama yana da kyawawan ɗabi'u fiqhu da biyu kenan na hadisin fiqhu na uku shine fadlu umar hadisin ya tabbatar da falalar sayyidina umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu Ku malamai suka ce nan a'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umar fadl labanihi wa فضل اللبن بفضل العلم manzo Allah sama ya ba sayyidina Umar a mafarki sauran nono kuma ya fassara nonon da cewa ne ilimi to ana nufin nan cewa umaru a'lamu min as-sahabati kullihim 'ala al-itlaq ana nufin sayyidina umar radiyallahu anhu ya fi dukkan sahabbai ilimi malamai suka tattauna kauli rajihi sayyidina umar bai fi dukkan sahabbai ilimi ba bai fi sayyidina abubakar ba sahabbai sun yi ijma'i akan cewa wa kana abubakar a'lamana lokacin da ma'aikin sallah ne sama ya rasu a lokacin sa ilimin sai na abu kare fitowa fili shi kanshi sai na umar allahu anhu a lokacin da ya fahimci cewa manzo Allah kuma zai iya rasuwa ba zara ma ta kobi yayi ce duk wanda ya sake cewa annabi sama ya rasu sai ya fille masa kansa manzo sama ya je ya gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa alaihi ya je ya gana da Allah a tsuru Sina so ya ka ji dawo ga shi a tsakiyar masallaci ya jara kansakalinsa har sai da aka je can al'awali can unguwar bisa a madina aka na abubakar yana can gidansa inda yake da matarsa a can aka je aka sanar da shi cewa ai shi ga abin da na umar ya faɗi sannan kuma ga halin da ake ciki sahabbai sun shiga hayra sun shiga cikin rudu sau da aka na abubakar radiyallahu anhu shi ya zo ya duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya buɗe fuskarsa ya tabbatar da manzon sama ya rasu ya sumbanci goshin manzon Allah sallama yace tahayyan wa maitan ya rasulullah shi ya ma'aikin Allah kana kamshi lokacin da kake da rai kuma lokacin da ka cika ma kana kamshi saka summa sajjahu sai lullaba manzon Allah sallama wa kharaja ala nas ya fito masallaci ya huduba ba ya hudu yace masa Umar ya mai takobin nasa يا يجاو ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أقابكم يجاو وانا آية سيدنا عمر يتي والله كمان بنتبه جن آية بس هينز هينز سيدة طيب تيمس بياني يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وحده فإن الله حي لا يموت يا قومتان وانت كبوتا ما أدرس سامة النبي يا رسول shi ke na addinin shi ya daga nan ko amma wanda yake bauta ma Allah shi ke to Allah rayayye ne baya rasuwa shi ke da to kaga kaga kaga fiqhun sayyidina Abubakar kenan so daga sayyidina Abubakar a'lamu as-sahabati 'ala al-itlaq ya fi kowa ilimi a cikin sahabbai to amma me ake nufi da al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi a cikin Fathul Bari yace ya bayyana a gare ni ana nufin ilmu kaifiyati qiyadatin nasi wa siyasatihi ilimin shugabanci a cikin sahabbai babu wanda yake tsinna Abu Umar Ibn Hajar rahmatullahi alaihi yace in kada ko sayyidina Abubakar radiyallahu anhu watanni biyu wa shekaru biyu da watanni yayi eh, kama a shekaru biyu da rabi eh, yayi a mulkin sa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu khilafarsa shekaru biyu ne da watanni kaga kai tsaye ba za ka iya masa hukunci ka ce gashi ya ɗau wani lokaci mai tsawo ba kaga tashi an gani shi ko sai na Umar radiyallahu anhu shekaru goma yayi da watanni shi kuma sai na Uthman ibn Affan shekaru goma sha biyu yayi rabin shekarun da yayi sha biyun nan an zauna lafiya amma kuma ƙarshen rayuwarsa sai ya zama abubuwa suka rikice shi ko sai da Ali radiyallahu anhu watanni shekaru hudu da watan daraja a cikin shekaru hudu da rabin nan da sai Ali radiyallahu anhu yayi gabaki ɗaya ba a samu zaman lafiya ko na ɗan watanni ba fitinu akai ta samu a zamanin zamaninsa haka Allah ya jarrabe shi to sai al'allama tun hajar sai ya ce wannan shine ilimin da manzo Allah wasallam yake nufi ilimin iya jagorancin mutane da shugabancin su da jawo musu ababe masu amfani da kore musu ababen da za su cutar da su wanda ku wannan a fili yake ga sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da aka ce Abu Lu'lu'at al-Bajusi ya zo ya cake shi ya kira Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace na gama ka da Allah ka bi cikin garin Madina ka ji mutane suke faɗi game da ni zalunta su ne shi yasa wannan ya zo ya ɗau fansa a kansu ko ko menene ya tafi ya je abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya zagaya garin madina ya dawo ya ce ya ya amir al-mu'mina abshir ya ce ya shugaban ya sarkin musulmi bishara ta tabbata a gare ka billahi allazi la ilaha illa huwa babu unguwar da nabi ba layin da na shiga babu kofar gidan da na wuce ba sai sai na ga mutanen gidan suna kuka ce da ka gode ma Allah to kaga shugabanci kenan idan ka dauki intajat siyasiyya na sayyidina Umar radiyallahu anhu ba za ka iya lissafa su ba a yau a duniya akwai kasashen kafare waɗanda suke ɗaukar tsari na gudanarwa sayyidina Umar sai su canza masa fenti su sa a ƙasar tsari na shugaba ya rika sa ido ya rika bincike akan me talaka mai ma'aikatansa suke yi na ƙasa da shi sai na umar ya fara kawo shi ya rika bin gwamnonin sai ji me suke yi sannan tsari na a rika sa musu wakilai na asiri ba su sani ba sai na umar ya fara kawo shi taya aka ji labarin cewa sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu mutane suka zo suka kawo koki akan shi har sai na umar ya ce ya taho tsari na wannan rule of law da ake magana a kai equality before the law kaza da makamantar sai na umar ya kawo tsarin samar da kungi na sojoji da can a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi zamanin sayyidina Abubakar idan yaki ya taso kawai kawai sanarwa ake yi a ce to da fito a tafi jihadi amma sayyidina Umar shi ya fara kada iya cewa samar da tsari na bariki a zama ana da sojoji a ɗebe su a musu rijista suna da diwani kowa da sunan shi da albashin shi tsarin a tura su su tafi su je wannan ya watanni ka za a dawo da shi da sayyidina Umar ya kawo ba za ka iya lissafa tsarin tsarin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kawo na shugabanci ba tsarin baitul mali baitul mali aje kudin al'umma tsara dukiyoyin al'umma tsara birane tamsirul amsa tsara birane a yanka gari a samu daji a share shi a yanka a giggina ma mutane gidaje sai na umar ya fara yi tsarin titi a ce tsakanin titi da kofar gidan mutane a sami kilomi a sami mitoci kaza ba da ka fito yaro ya fito kofar gida sai ya arba da mota ba ko wani dan express ya zo ya bige shi sai na umar ya fara yin shi a duniya so daga ba za ka iya lissafa tsarin tsarin sai na umar so yasa ibnu hajar Allah ya bashi muwafaqa ya ce abinda manzo Allah su sama yake nufi kenan anan cewa ilimin da Allah ba sai na Umar shine ilimin iya jagorancin mutane da iya su da iya kuma siyasa a tare da su shekaru goma da watanni da sayyidina Umar radiyallahu anhu ba a taba mishi tsawaye ba wanda ya kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu Abu Lulatul Majusi in karanta tarihin dalilin da yasa sayyidina ya kashe sayyidina Umar zaka san mugun nufi ne irin na arni mugun nufi ne irin na arni shi yaron yaron al-Mughira ibn Shu'ba al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu shine mai gidan abun Lu'as al-Majusi akwai tsari da ake da shi na haraji da ake dora ma bayi abu lu'at al-majusi ya kama sayyidina umar radiyallahu anhu kuka cewa al-mughira ibn shu'ba yana dora masa haraji fiye da yadda yake yace nawa kake samu kai makeri ne ko yace eh ce kira kake yace ai kira na ci a garin Madina kuwa ce nawa kake samu kullun ya faɗa ce nawa yace ka masa kullun a matsayin haraji da ya dora maka sai ce kaza sai ce la arahu zalamak ce ban gani ya zalunce ka ya sauƙaƙa maka ba na ganin ya ba na ganin ya matsa maka to da ka je ka yi haƙuri ka ci gaba da bashi da ya tafi sai wata magana sai yake cewa zan maka ko zan maka zan kira maka ba ka ce kira na ci a madina ba to zan kira maka kai ma aka ji shi aka ji ya faɗa wasu wasu sahabbai suka wasu mutane suka ji ya faɗi wannan magana sai suka kiyaye ta a kiyaye ta so daga ƙarshe da suka zo bayan kwanaki biyu da yin haka shi nan kawai sai abu lura talmajusi ya shigo masallaci ya zo ya aka shige shige sahu aka sai na umar ya fara ya kabbarta sallah kawai shi nan ya zo ashe ya zo da wani da wata wuka ne baki biyu ya caki sai na umar radiyallahu anhu ya caccaka ma mutum wajen goma sha biyu a cikin sahabbai da suke gaba sannan shi ma ƙarshe caka ma kanshi kaga ba dan komai ba wanda zai kashe kanshi ai wawa ne ai mai kisa mai waye wal iyazu billah mai wayen banza shine wanda zai zai kashe wani shi ya ci gaba da rayuwar duniya amma ya kashe wani ya kashe kanshi na wayo a ciki shi to shi yasa sai na Umar bayan an yi masa wanda yace a je a duba waye ya masa wannan ana duba aka ga Abu Lu'anat al-Majusi ne yace na gode ma Allah da ya sa mutuwa ta ba a hannun wani musulmi take ba balle in je gaban Allah in hisabi da shi musulmi ya ji kunya shi ke to kaga shi ne wannan sau da aka iya gudanar da al'amuran mutane sai na umar ke bi layi layi sai yana jin me al'umma ke cewa game da shi shi yasa duk shugaban da zai toshe kunnen shi baya jin abin da ake faɗi game da shi to ba zai ci nasara ba kowaye shi sai ya rika jin da ake cewa game da shi wani hali nake ciki shin wannan shugabancin da nake mutane suna gamsuwa ko ba su gamsuwa su ne shaida ya je haka haka na Umar, Umar to shine wannan sai na Umar sannan fiqhun hadisin na gaba shine ya halatta a fassara mafarki ce manzon sama yana fassara mafarki fassara mafarki wani ilimi ne mai cin gashin kan shi ba aikin kowa bane ya sha faɗa ba aikin kowa ba ne haka malamai suka tabbatar ba haka nan kawai shi kenan mutum zai ce ai ya kaza shi ne iya fassara mafarki ba ba ba ba sai wani ilimi ne da yake da shari'a yana buƙatar ka san alƙur'ani ka san sunna sannan yana buƙatar ka san ɗabi'un mutane wani zubin mafarki na iya zuwa maka kai kaga zahirin ku amma ba abin da yake nufi ba kenan na sha buga mana misali al-imam az-zahabi ya kawo a cikin sirwa na alamin nubala a kashin tarihin sayyidina sa'id al-musayyib rahmatullahi alaihi sarkin zamanin sa eh, abin nan Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan shine sarkin da suke zamani da eh, yana cin sakunan da suke zamani da Sa'id ibn Musayyib babban tabi'i shikenan aka samu damuwa tsakanin Sa'id ibn Musayyib da Abdulmalik ibn Marwan saboda Abdulmalik ibn Marwan ce dan shi yake son Sa'id ibn Musayyib ya bashi yarsa shi kuma Sa'id ibn Musayyib ce a dan ka bai dace da kaka ba Sa'id Sa'id ibn Musayyib malama ce mutuniyar kirki kaza kaza ya Qur'ani masaniyar hadisi duk komai dai ya ji ya ce a abu zai aura masa ita bai ya yi haƙuri to wannan abin sarki ya nemi abu kai kuma ka ce ba za ka yi ba kai ka ja ma kanka so da ka wannan ta kulla ya kulla da shi wata rana ya sa shi aka aka fito da shi da sai sai sai ibn da sanyi aka rika watsa masa ruwan sanyi aka rika watsa masa ruwan sanyi aka ci mutuncinsa to suka dai samu haka to ran nan kawai sai khalifa malik ibn marwan ya kwanta bacci sai mafarki ya gan shi ya shiga mihrabun manzala salama inda manzo sun yake tsayawa ya talla da mutane a Madina shi ya ya bawli su hudu a cikin inda manzo sun yake tsayawa ya talla hankalin sarki ya tashi yana da mashkusha sai mu musayyib yana madina aka ce wa zai iya fassara mafarkin nan da aka gama zagaye zagaye ka kasa samun wanda zai fassara mafarki shikenan sai aka ce ai ba wanda zai iya fassara mafarkin nan sai ta ilmul musayyib shikenan aka ce to aje a tambaye shi aka je aka tambaye sai ilmul musayyib yace in sadaqat ru'ya fa sayakunu min banihi arba'atu khulafa yace in mafarkin nashi da gaske yayi to fassarar mafarkin shine ya'yan shi daga cikin su za a samu guda hudu da za su zama khalifofi bayan shi har fassarar mafarki ko bawali zai a gaban mu'arrif kuma sai da mafarkin ya zama haka sai da suka zama to kaga haka ake so da aka fassara mafarki ba aikin kowa bane so da ka takaice dai babun eh, yana nufin al-ilmu al-ilmu bi kayfiyati qiyadati an-nas wa siyasatihim ilimin da ake nufi na sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya baki shine ilimin iya shugabancin mutane da jagorancin su babun alfutiya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghayriha babi da zai yi bayani akan shin ya halatta a bada fatawa mutum yana tsaye shine bada fatawar ala dabbati yana tsaye akan abin hawansa wa ghayriha ko makamancin haka ya halasta mutum ya bada fatawa yana tsaye me yasa al-Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu saboda kanu yakrahuna an yu'allimu an-nas qiyaman magabata sun kasance suna kin su karantar da mutane a tsaye idan ka musu ka ce ka su baka hadisi a tsaye sai su ce a'a ba za su baka hadisi a tsaye ba sai an je an zauna saboda girmama ilimi to me bambanci tsakanin fatwa da ilimi suna da bambanci fatawa wanda zai zo ya maka fatawa wani zubin kila ma so yake musulunta kaga ba ilimi yake nema ba lokacin yake son ka shi fatawa kan musulunci kila wata matsala ce yanzu nan ta taso maka amma ilimi shine wanda za a zo a zauna dirshan so ake ayi karatu daga waje kaza zuwa waje kaza to haka suka bambanta lafazin alfutiya ana cewa alfutiya ana cewa alfatwa shi kuma ba da fatawan ana ce masa al'ifta neman fatawan ana cewa alistifta'u mai ba da fatawa malami ana ce masa almufti mai zuwa ya nemi fatawa ana ce masa almustafti amma da alfutiya da alfatwa dukkaninsu suna nufin ita tsoron fatawar da aka bada kamar yadda bahaushe ke cewa fatawa jam'in ta ana cewa alfatawa ana cewa alfatawi duka ya inganta a larabci alfatawa jam'u fatwa au jam'u futiya alfatawi jam'u fatwa ko jam'u futiya ana cewa haka to malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan fannin imam ibn salah ash zawri yana da littafinsa da ya rubuta akan adabul futiya al-imam rahmatullahi alayhi yana da littafin su rubuta adabu al-fatwa al-imam ibn al-jawzi kafin su kenan yana da littafinsa su da rubuta ya sa masa ta'zimul futiya Littattafi futiya masu matukar muhimmanci wanda suke bayani akan ladubba na mai bada fatawa da kuma ladubban shi wanda yake neman a bashi fatawa to ya halatta ko bai halatta ba mutum yana tsaye a tambaye shi kawai kana tsaye misali sai wani zai ce Allah gafarta malam da Allah mai hukuncin eh, bawali ya zuban ma mutum a riga to ba za ka ce a tsaya sai mun zauna ba ya halatta ka bashi kila yanzu yana tare da bawalin ne a wandan shi sai ka bashi fatawa sai ka ce ya je ya wanke wandan kuma ya tsarki sannan ya yi alwala alwala shi sai kar ya canza wata shi shi ka bashi fatawa in kaga dama kaga ya cancanta sai ka mai nasi idan zoko baya bukatar latti, kwakwalwar shi ba za ta ɗauka ba kowa wanda ya ishe shi Kike. to shine shine babu alfutiya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghayriha babun da zai yi bayani akan shin ya halatta mutum ya bada fatawa alhali yana tsaye akan dabba ko bai halatta ba dabba ko wata makamanciyarta lafazin addabatu a larabci asali kullu ya jibbu alal arziki a awa'inihi abin da ake ce ma dabba shine duk abin da yake tattakawa a ban kasa da ababen da yake da su wanda ya tsayi a kansu awa'in za su iya zama Allah halaka kulla dabbatin min ma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء akwai dabbobin da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda suna tafiya ne da kafafuwa biyu kamar mutum kamar kaza kamar agwagwa da sauran tsuntsaye ko kafafuwa biyu suke da su wa minhum man yamshi ala batnihi fa minhum man yamshi ala batnihi as-sawahil kenan akwai dabbobin da suke tafiya ta ciki kamar maciji da su dabba sunan su eh can karshe wa minhum man yamshi ala arba'in da cinsu kuma akwai wanda suke tafiya da kafafuwa hudu kamar akuya kamar cinkiya kamar bunsuru kamar raƙumi kamar taguwa kamar zaki kamar damisa da makamantansu kun ga waɗannan da itlaqin alqur'ani al'addabatu kullu ma yajibbu ala al-ardi bi qawaidihi ya abun da yake tafiya a ban kasa to sunan sa dabba to amma daga baya istilahi ya gudana a umfil larabci idan suka ce addabba yaqsiduna biha al-himara suna nufin jaki in suka ce dabba suna nufin jaki amma asali da haɗin adam dabba ne yanzu a wancan Allah khalaqa kulle dabbacin min ma Allah ya halici kowace dabba daga ruwa dan adam daga me ya halice shi <laughs> ka gani to to kaga addabatu da abin da yake takawa yake bin kasa ana ce masa dabba amma daga baya sai ya zama mai dabba ana nufin jaki in an ce addabatu ana nufin jaki jaki shi yasa malaman fiqhu suka ce da mutum zai rantse sai ya ce wallahi al-yawma la a'kulu lahma dabbatin shi wallahi yau bazan ci naman ko wallahi al-yawma la arkabu dabbatan wallahi yau bazan hawo ta dabba ba sai aka ga ya hawo doki to ya hana fara ta kama shi الحقيقة الأرفية ننزع رنجاية دئتا ينزل إيه حلف أنه لا يركب الحمار يا رنتي بذي هو جاكي بني أما قد يا هلتي هومي يا هلتي هو دوكي يا هلتي هو أبني to shi yasa nan kaga sai yace wa ghairiha da makamancin haka hmm kaga jaki ce jaki ne nan yake nufi babun alfutiya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghayriha babun shin ya halatta mai bada fatawa ya bada fatawa yana kan jaki ko ko makamancin jaki ya halatta ko bai halatta ba za mu ji a cin hadisi an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjati al-wada'i bi minan lin-nas yas'alunahu فجاءه رجل فقال لم أشفر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشفر فنهرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وأن حديث أنسى samo shi سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي العابد الناسك الشاب الناسك العابد wannan matashin sahabin mai yawan ibada mai yawan sallah mai yawan azumi mun san shi annan nabi sama wa kafa fi hijjatil wada'i manzal sama ya tsaye a hajjin bankwana hajjin bankwanan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne a shekara ta goma aikin hajji an farlanta shi a shekara ta takwas a shekara ta takwas aka aka aka aka aka aka farlanta aikin hajji وعزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميل ولله على الناس يجو البيت من استطاع إليه سبيلا ونن نعم آيوين قدابي ما لم يسن قيسن كاو وشيشي تفر لن تأيك من حج تسورة الحج شكوك وتسورة آل إمراء سنة أقي آية تأكو وأتم الحج والعمرة لله تتبقى ونن نعم آيوين سنة شن آيات أصول الحج usulun fil hajji su tuwasu da suka tabbatar da farlancin hajji to a shekara ta takwas aka farlanta ma manzon sama aikin hajji da al'ummarsa manzon sama sai ya nada gwamnan sa da makka attabun usayd attabun usayd lokacin shekarun shi 14 a masa gwamna ya zama shine gwamna gwamnan makka kamar yanzu ka ce gwamnan lagos Legas ƙaramar jiha ce kaga da ita ce babban birni ko to haka makka hatta bin usayn shekarun shi sha hudu lokacin manzo sama ya nada shi gwamna shine alƙalin alƙalai shine gwamna shine liman babban liman na gari shine mai bada fatawa babba to a shekarar sai sama ya ce to ya shugabanci mutane ya zama shine amirul hajj shekara ta zagayo shekara ta tara ba shi sallallahu alaihi wasallam sai tuwo sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya zo ya zama amirul hajj shekara ta goma sai ya zo da kanshi to shine hijjatul wada'i hajjin ban kwana خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أن سمينا شيء مصحبي كذوق كرأيك حجنكو دقاقرين كغير دنكي إدو إدو إنا طمان إنا دقبنا بدن ساكي حدوا دقوبا شي كده حقا أن لا نونا ومن زال في السلامة a وهجة الوداع وقف في هجة الوداع بمنى manzon sama ya tsayu hajjin ban kwana a Minna. mina kwanakin mina kwanaki ne guda hudu in ka so ka ce guda biyar rana ta farko ita ce ran takwas da wata yau mutarwiya ba a fara aikin hajji ba nan alhazai za su tafi su je su zauna yi azhar yi la'asar yi magriba sai isha'i kowace a lokacinta amma za su yi qasr azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu kuma kowace a lokacinta da wannan ne malamai suke cewa idan kai tafiya ka isa inda kake son ka je to la yajuzu laka al-jam'u bayna as-salawati ba za ka zo haka nan kai kana zaune a hotel ɗinka ba sai ka ce bari in hada azhar da la'asar saboda cin banza magariba da isha'i ka ce bari in haɗe bari mu jamma'e mu kastare ko ka kawo gari tana zaune a gida malamai sun kafa hujja da wani yana daga cikin hujjojinsu bayan wasu hujjojin alallama ibn al-qayyim a cikin alwabin sayyid min al-kalim ya yi bayani a kan wannan cewa kana zaune a inda kake ka kai to ba ka jamu sai idan akwai wani dalili na daban da zai sa ka haɗa sallah kamar ruwan sama ko makamancinsa ko kankara tana zuba mun gane amma dai haka nan kai saboda kai tafiya kana otal ko kuma kana gidan da ka sauka sai ka ce bari ka hada azhar da la'asar a za ka dai kasurin ka kai raka abi an baka sauki to yawmu tarwiya to sai kwana na biyu na mina shine ran goma ga wata ran sallah idan aka je da aka gama abubuwan da ake yi eh, a kwanakin a ranar yawmul hajjil akbar kenan a kauli rajihi malamai suka ce wannan rana ita ce ranar hajji mafi girma saboda alhazai suna yin manya-manyan ayyuka na farko za su tashi da safe su tafi su je su yi jifa idan suka yi jifa to kai tsaye sai su wuce su tafi makka sai su je su yi tawaful ifada su yi as-sa'i bayna marwa sannan sai su sake dawowa su zo daga nan sai su yi aski sai su yanka daga nan sai su yi aski shi ke ayyuka nawa kenan ayyuka biyar ramyun Mawafun sa'ayun naharun halku su ne ayyukan da ake yi a haka kuma ake son a jera su a sunna haka ake bukata a jera su amma alhaji yana da dama ya jinkirta tawaful ifada da as'i baina safa wal marwa ya kiyin su ya jingine su sai ya dawo wa shi mina sai ya yanka dabbarsa kuma ya aski amma a nan tun da bai yi tawaful ifada ba to baya halasta ya kusanci matarsa baya halasta bai gama aikin hajji ba baya halasta ya kusanci matarsa amma da ya je tawaful ifada sai ya sa'ayi ya dawo ya yanka yi hakkin sa to shikenan komai ya halatta a gare shi har da matar shi zai sadu da matar shi zai sadu da iyalinsa in ya tafi da iyalin shi to shine nan to sai kwana na uku shi ne ran sha ɗaya ga wata an shiga ayyamut tashriq kenan haka ranar biyu ga wata haka ranar uku ga wata ko man ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa ranar goma ga wata za a je a yi jifa ne jifan jamra jamra babba ita kaɗai ake jifa so daga tsakon kwani bakwai mutum zai sama amma sha ɗaya sha biyu in kuma ya yi jinkiri ya kai sha uku ga wata to ranar zai jibi duka jamra sun guda uku ne so daga tsakon kwani guda ashirin da ɗaya zai sama bakwai bakwai su uku ya jefe su to shi ne wannan to a ranar goma ga watan nan ranar ranar ranar ranar sallah kenan ga wanda basu je aikin hajji ba to ana son shugaba ya jama'a hudu ba ya musu jawabi bayan ya musu hudu ba ranar arafat ran tara ga wata to ana son kuma a mina a yi musu hudu ba a yi musu wa'azi bayan an gama wa'azi ana son shugaba ya tsaya domin ya rika shugaban aikin hajji ya zauna domin ya amsa fatawoyin alhazai ya ji menene wake da matsala ta addini wake da matsala ta zamantakewa biya ta saurare su to shine nan ake ba mu labarin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne so da kamar sama ya tsayu da minan linnas ya tsayi dan mutane yas'alunahu sai ana ta tambaye kaga aka cewa kafa ya tsaya ga dabbar ta sai ya tsaya a tsaye a jikinta so da aka sai a zo a wannan sai zai ce ya ma'aikin Allah mai hukuncin kaza shin su mai ce masa hukuncin sa kaza ne kaga shine muhallin shahi ashe ya halatta a bada fatawa a tsaye ya halatta a maka tambaya ta addini ka bada amsa a tsaye ba sai ka ce to mu je mu zauna ba fatawan na iya hucewa an maka tambaya ka bada amsa ba laifi bane فجاءه رجل sai wani mutum ya zo faƙala lam ash'ur fa halaqtu qabla an azbaha shi ya ma'aikin Allah lam ash'ur ban da cikakken sani asali ash'ur ash'ur da ai daga daga daga ash'ir ne ash'ir ana cewa sha'ara yash'ur babinsa shine nasara yansuru in aka ce sha'ara ya shu'uru ai alima ya alamu kenan ashir al'ilmu ashir lughatan al'ilm ji to shi ne shi yasa ma suka zaɓi su kira mawaƙi sha'ir domin ba su da malami fiye da mawaƙi a lokacin mawaƙi shine malamin shine mai bada fatawa a can jahiliya a cikin waka ake komai in kana son ka faɗi alherin wani da waka za ka faɗi in kana son ka zazzagi wani ka ci mutuncin shi da waka za ka yi idan kana son ka bayyana abin da ke cin zuciyarka da waka za ka yi to shi yasa sai aka ce mawaka ashir al-ilmu kenan shi kuma me yinta aka ce masa ne aka ce masa sha'irun mun gane to kaga shine wannan saboda haka sai wani mutum ya zo sai ya ce lam ashur ya ma'aikin Allah ban sani ba ban da cikakken sani fa halaqtu qabla an azbaha sai na je ne aski kafin iyanka. yanka na je ne aski kafin iyanka. yanka na fara yin aski sannan sai na zo na yanka kun ga yadda na faɗa da cewa yadda tartibin yake ko me farko ranar kun lissafa mana ranar sallah idan mutum ya je aikin hajji ranar farko a ranar sallah ran goma ga wata ne zai fara yi jifa ramyun ko daga nan sai me dawaful ifada daga nan sai me sa'ayi daga nan sai me shine zabhun ko naharun daga nan kuma sai me hal sai ya ce fa halaktu qabla an azbaha ya ce ya ma'aikin Allah na je ne aski kafin yi yanka ban yanka dabba ta ba kawai sai na je ne aski kaga ya ne kaddama wa akhar ya gabatar kuma ya jinkirta kaddama ma haqquhu at-ta'khir wa akhara ma haqquhu at-taqdim ya gabatar da abin da ya kamata ya jinkirta ya jinkirta kuma abin da ya kamata ya gabatar ya to yanzu yana tambaya me hukuncin aikin hajjin sa fa dhbah wala haraj sai mutum ya ce je kake yankan ba komai eh, je kake yankan ba komai ka fara yin aski sannan kai yanka to je kake kai yankan ba komai ba komai fa akharu sai wani ya sake zuwa sai ya ce fa ya ce lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya ya ma'aikin Allah ban sani ba wallahi ban san hukuncin ba fa harku qabla an armiya sai na je na soke abun sokewa na qabla an armiya tun kafin ya jifa har shi ma gabatar abin da kamata ya fara yi na farko sai jinkirta shi قال ارمي ولا حرج sai manzo sun ce je ka je kai jifan fama su ilan nabi sallallahu an shay'in ba tambayi manzon sama a wannan ranar game da wani abu ba kuddima an gabatar da shi ne aw wala uqira ko an jinkirta illa qala fa'al wala haraj sai manzon yana cewa kai ba komai je kai ba komai to fiqhun da ke cikin hadisin na farko ya halatta a bada fatawa ya jusu al-ifta'u waqifan ya halatta mutum ya bada fatawa yana tsaye kana tsaye ka bada fatawa amma ka tambaya ka bada fatawa amma idan mutum yanzu ya ce Allah ga malam Allah iziya nake son ka karanta min shi to shi kenan ka zo makaranta eh, kaga wannan dalib ta yake son yayi shi ko wancan yanzu bukatar shi ta addini yake so a masa so da ka sai ai so da ka ko waya aka kira malami in dai ba wani yanayi yake ciki ba to ya amsa waya ya bada amsa kada ya zama wannan rashin ba da amsar nasa ya jawo halakar wani Sai iya zama halakarsa to ya halatta a ba da fatawa a tsaye sannan hadisin yana nuna mana istinbatin da za a yi cin hadisin asali kenan ya asali waɗannan ayyukan na ranar goma ga wata jera su ake yi al'asufi fi hatta ramiyun ثم طواف ثم سعي ثم حل ثم ثم ثم نحر ثم ثم حلق haka suke asali su domin gashi na an ce kuddima wala ukhira kaga asali an juya su daga yadda suke ce sannan daga cikin abubuwan da ke fikihun hadisin fikihu na uku shine at-taysiru fi ahkamil hajj sauƙaƙa ma mutane a game da matsalolin aikin hajji shi asalin aikin hajji wahala ne aikin hajji ga baki yana cin almashaqqatu shar'iyya yana cin ayyuka masu wahala na shari'a shi yasa a ina ne ka jin Allah ce ce liman istata'a ilayhi sabila a wanda ya sami iko ga wanda ya sami iko to bayan ka sami ikon kuma fa akwai wahalhalu a cikin aikin hajji alal aqalla a dauka cewa tafiyar da za ka yi ka hau jirgin sama tashin hankalin da zaka shiga wani bai taba shiga jirgi ba jirgi na yin wannan gunjin wur zai ruga to wani sai amai wani kuma sai gudawa Allah kuma za su ba mutane da yawa za su ba ku labarin wani shige shi ta jirgi ta farko sai ya ba tari to kaga mutum <laughs> mutum ya fara guda ya kage ba tari kaga an samu damuwa wani amai to kaga kaga kaga wannan tashin hankalin sannan aje je za a wuce ta baharmaliya kunnan mutum ya toshe ga zillini ne yaushe za a kai ga tsoro na an hau samaniya injiniyan jirgin sama ya ce muku yanzu tsakaninku da ƙasa akwai kafa dubu talatin da kaza tsakaninku da ƙasa kage yanzu ko da kafa kafa ɗari biyar aka ce tsakaninka da da da da da ƙasa ai za ka tsorata idan wani abu zai faru a ce za ka faɗo wal iyazu billah to dubu talatin da kaza haka za ka ji suna faɗi misali kaga tashin hankali sannan kuma shi aikin ga baki ɗayansa idan mutum ya je zai ga wahalhalin da ke ciki zai ga wahalhalin da ke ciki akwai wajen da za a je kawai sai a ce kwanciya ake son ku yi dajin Allah muzdalifa muzdalifa kawai shi kenan sai a zo a ce kwanciya ake so da sarki da shugaban kasa da minista kowa ana ake son ya kwanta da talaka da kowa ana ake so ka kawai ka shimfiɗa tabar maka ka kwanta dajin Allah ne can dutse can dutse can dutse in aka yi sanyi wani zubin ka tashi ka tashi kawai ka ji jikinka kamar jinin jikinka ya kan da kawai ka ji kamar kankara jikin ka ya koma su Allah yake nuna mai nuna maka cewa kai ba wancan. Eh. so yake nuna maka kai ba to kaga akwai wahala halu a ciki to shi yasa at-taysir fi ihkamil hajj ana son a sauƙaƙa ma mutane abin da ya shafi hukunce hukuncen aikin hajji haka rike ka zafafa gashi mazan sama ne ya zo sannan daga cikin fikin hadisin arziku bisa'il idan mutum ya zo maka tambaya addini to abu na farko da ake so ka sanyaya masa zuciyarsa in wani abu ne na damuwa ya shiga ka fara kwantar mishi da hankali sannan sai ka fashi amsa Ka ga mun sama ka kalli usulubu man sama sai ce ne if'al wala haraj ko da Hausa aka faɗi haka ai ka san akwai je ka ba komai je ka kai ba komai kaga akwai saukakawa a ciki to wanne wannan kenan to babban da cikin hadisin kamar yadda muka ce shine ya halatta a bada fatawa a tsaye ko ana kan dabba ko kuma wani abu mai kama da haka kenan ya halatta mutum yana mota a ya mushi fatawa ya bada amsa kun shiga mota kai da wani sai tambaye ka yi ganka da gemu ko ganka alama kai almajiri almajiri ne ce maka me kaza sai kai mushi bayani ka ci sai mun sauka a ah. Allah ya taimake mu Allah ya kara mana fikihu a cikin addini اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته haka yi mutum haihuwa ne abu na farko da zai fara yi wa yaron abu na farko shine masa tahniki masa isti'aza Eh, ya masa isti'aza ya nema masa tsari daga shedan Allah ya tsare shi daga shedan hmm. saboda abinda mamar Maryam ta yi ta roƙa mata tsari daga Allah madaukakin sarki ya tsare ta daga shedan abu na biyu shine tahniki abinda ake ce ma tahniki shine mutum a samu wani abu mai zaƙi musamman dabino a tattauna sai a shafa masa a dasashinsa kuma za ka ga ya lashe musamman yaran yanzu eh, kawai sun lashe na da za ka ga suna ɗan fitowa da shi amma ne yanzu kawai wani yaron ma sai ka hajjin fito da yanzu eh, eh. wasu malamai suna cewa zai yi fasaha kenan الكتكوت الفصيح يخرج من البيضة يصيح wai dan ده da zai fasaha tun ana kiɗe za ka ya fara iya iya iya yake cewa ko to to shine wannan abu na biyu kenan tahliki abu na uku shine sa masa suna akwai abin da ake na hudu ba sawa a kunne a kira masa sallah a kunne na dama a kira masa hadisan duka ba su inganta ba duka ba su inganta ba akwai sabani mai yawa a tsakanin malamai a game da su abinda ya fi mutum ya bashi alhuhuju min alkhilafi aula kai aiki da abin da ya tabbata wanda babu rigima a kansa saboda abu na uku shine ka sa mai suna haƙƙin ɗa ne ka sa masa suna mai kyau sa suna ya halatta ran da aka maka haihuwa ka sa suna ya tabbata annabi sallama yi. ya halatta ka bari tseren ran bakwai annabi sama ya ba da umarni cewa a yi abin da ranar bakwai ranar bakwai alwaladu bi lahu wa daga nan kuma abu na gaba shine a masa aski a masa aski annabi sallama ya ma alhasan da alhusain aski akwai riwayar da ke cewa a auna yawan nauyinsa a ma'auni sai a yi sadaka da adadin nauyinsa da zinariya ko azurfa hadisin bai inganta ba yana da rauni Sau da haka abin da ya tabbata shi ne a yi masa aski malai ibn qayyim a cikin littafin sa tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud ya ambaci fa'idojin askin nan eh yana kawo lafiya yana kara ma yaro basira da makamantan abubuwa da ya ambata a cikin wancan littafi nasa sannan ko bayan haka a masa hakika hakika shine a yanka masa rago idan namiji ne manzo Allah sama ya tabbata manzo sama ya yanka ma al da al lokacin da aka haifi kowanne daga cikin su raguna biyu idan mace ce kuma a yanka rago daya haka manzo Allah sama yayi hadisan duk suna cin Bukhari saboda ka sai a yanka masa rago muna da sakaci game da wannan mutum Allah madaukakin saki ya ba shi alama wata tara amma mutum sai ya bari wata taran nan ta zo su zo su wuce a masa haihuwa ya ƙi magadar ya ƙi yanka ma yaran nan a ƙeƙa wannan musibar tana ta faruwa a cikin mutane yanzu amma kuma da za ka ga shagalin da aka yi na suna sai kai mamaki wallahi ba daidai ba ne wasa da addini ne wannan Hakikan nan addini ce yanka ma yawo abun suna addini ba wani abu bane na wadata ko na talauci ko na nuna jin daɗi ko na nuna gadara in kai lada za ka samu kuma sannan sun ya ce an an jingine shi da wannan hakikan shi yasa malamai suka ce ko ya in ya girma ya fahimci ba a mishi ba to ya makan shi mutum ya ji labarin ba a mishi ba to ya makan shi haka malamai suka ba da fatawa kaga ba abun wasa bane man san ya ce an jingine shi da shi albarkar da kake son kan kai samu to ana buƙatar ya zama kayan ka masa wannan abin yankawa ka nemi albarka da shi so daga kada ai wasa a rika kokari mutum ya rika tanaji in matar shi ta ɗau ciki to koda da da kaza kaza zai rika ajewa har watanni taran nan su ya je ya samu rago ya yanka shine daidai in ba a samu rago ba a yanka tinkiya in ba a samu tinkiya ba a yanka dan taure in ba a samu dan taure ba a yanka akuya duk wanda aka yi daidai nisan ba shari'ar musulunci shi ke sa muke kin yin wasu abubuwa idan sai a ce ba za a yanka dan taure ba har canfi ba haushe yake da shi wani aka in aka ki wani aka yanka dan taure yaron zai zama bai da kunya to wanda shi ko ba a yanka mishi ba zai zama me eh? shi kuma zai zama me kada ya kamata a gano kula shi kyauta so daga wannan abin da ake kenan wajen sa suna wajibi ne a sa ma yaro suna mai kyau a zaɓi suna daga cikin sunaye na annabawa ko sunayen sahabbai idan za ka sa ma ɗanka suna to ka kalli abu biyu ko ka kalli ma'anarsa ko kuma ka kalli tarihin mai suna eh ana tafa'uli fata tayammuni ana fatan alheri ga sunan ta hanyar waye yake da sunan asali ibrahim isma'il ishaq yaqub yahya zakariya da makamantan su kaga asma'ul anbiya'i ne abubakar umar usman ali سعد عبد الرحمن عبد الله waye ga sunan amru amir makamantansu duka ka gani fasa wasu manya-manyan malamai magabata sannan ana tafa'uli da ma'ana ko da sunan ba a san me shi ba a da amma suna ne mai kyau ma'anarsa tana da kyau to ya halatta a sama yaro wannan sunan ma'ana mai kyau eh, wasu sukan je su nemo sunaye a cikin intanet wace a ce an yi barawuzin aka gano kuna sunayen ku sunayen aljanu da sunayen indiyawa ba ku sani ba hmm? Allah shi kyauta wani sunan kala ne kala ne kawai sunan kala kala kala wata kala ce kawai biya biya sa abu afra afra'u ne ko mai afra shine bai zama ruwan kasa a'far ne ruwan kasa macen za ka za ka ji afra afra Kawai shi wai sunan wai yana da wani dan abu ɗan haka a baki shi ake shi ne aka ce zai ku rika irin na canin an ce su kwano suke suke suke dagawa ko sai ya fadi gyan gyan gyan gyan gyan wai lafazin karshen da aka ji shi ne sai sai ka chung yong to wanne ya tambaye ka ta bi na bada amsa